barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da ashirin da biyar ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari da arba'in da bakwai wacce sai daidai da ashirin daidai ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya kaddara sake mu a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah inda muka saba haduwa a irin wannan lokaci domin karatu cikin littafin al'aqidar al-bahawiyya wallafawar abu ja'far al-bahawi wanda ya rasu hijira shekara 321 Allah madaukakin sarki ya ji kai shi gafarta shi muna karantawa tare da ta'alimin Sheikh Muhammad Nasir ibn ruh al-albani wanda ya rasu hijira shekara 1420 Allah ya kai shiga fatan shi a zaman da ta gabata muna karatu cikin fakara ta 89 ko muna karatu cikin wannan fakara ta 89 wadda ma da yake magana akan cewa wani mata waɗanda suke cikin kaburbura suna amfana da addu'o'i wadda rayayyu suke yi da kuma sadakoki waɗanda wadda rayayyu suke bayarwa a maimakonsu mun fara karatu a wannan fakara mun ji abinda Malik ibn Abdul Izzi al ta'ala ya fada ina ne ahlus sunna suka yi ijmani a ne aka samu sabani a ina ne aka samu kawai ashabul kalam ne masu falsafanci suka saba ma sauran musulmai da kuma dalilai daga ƙur'ani da sunna waɗanda suke tabbatar da amfana da mamata suke yi da addu'a da kuma amfana da suke yi da sadaka da kuma amfana da suke da abubuwan da ba ba sadakan ba Babu da ya shafi azumi abin da ya shafi aikin haji ko duka malam ya kawo dalilai a kai da kuma ya yi bayanin akan wasu abubuwa waɗanda ake yi da sunan ana so ya amfani mamaci amma ko ba zai amfane shi ba ɗin wani abu ma sai dai ya cutar da shi kamar biyan kuɗi ma wasu su sauke masa ƙur'ani misali ko nawa mai kama da wani ba ko sabuwan da malam ibn abdul izzi al-hanafi ya ci gaba tattaunawa wanda insha Allah za mu karasa akwai kuma ishara da malam albani yayi zuwa ga tattauna wannan matsala da ya a cikin ahkamul jana'iz wa bid'uha wanda shi ma za mu leka mu ga me ya faɗa insha Allah ta'ala so da matsalan ta ƙara fito mana asiri malam ibn abil izzi al-hanafi bayan da ya magana akan abin da ya shafi biyan wasu kuɗi su karanta ƙur'ani a to sai bijiro da wata matsala sai ce fa'in ƙila ma ta ƙuluna fil ihda'i ila rasulillahi sallallahu alaihi sai bijiro da wannan matsala wadda da yawa 'yan a su aka fansu da irin wannan matsala har na garuruwan mutum zai yi misali za ce a yi salatin annabi in an gama salatin sai a ce to ladan allah ya kai ma annabi a yana yi ku ma zai ce to mai ya matsayin wannan ya matsayin wannan malike minal mutaakhirina man istahsanahu yace daga cikin malamai yan baya baya mana ba sahabbai ba ba tabi'ai ba ba atba'u tabi'in ba naka ce almutaakhirin sune waɗanda suka rayu daga karni na hudu zuwa sama ba su cikin alqurunul mufaddala alqurunul mufaddala shine shekara 300 farko manzo Allah ce khairul qurun farmiku sun mallazi na yalunahun sun mallazi na yalunahun mai ruwan ya ce ya manta ya ƙara ɗaya ya ƙara na uku bayan shi ko bai kara. to duk wanda ya zo bayan wannan shekara 400 haddad ma'amaluma da yawa sun sanya na hudun to su ake kira almutaakhirin an gane ku su waɗanda gaba ɗaya maganarsu ba ta zama hujja ce da dalili kuma ne ce to daga cikin waɗanda suka zo daga baya wasu istahsanahu suna ganin Ito eh, hakan ba laifi yace wa minhum man ra'ahu bid'a har ila yau kuma daga cikin waɗanda suka zo daga bayan malamai akwai waɗanda suke ganin bid'a ce bid'a ce to me yasa suke ganin bid'a ce ce li anna sahabata lam yakunu yaf'alunahu so da ba a samu sahabbai suna haka ba ba za mu sahabbai suna haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wadanda suke tare almajiran tabi'ai ba sa haka ba sa yin wata wani aiki na ibada su ce ladan Allah ka ba annabi ha ba sa yi kuma a bayan mun karanta magana Imam Malik ko ce duk abin da bai zama addini a lokacin sahabbai ba to har duniya ta nade wannan ba zai zama ba zai zama addini an gane yace wali anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam lahu mithlu ajri kullu man kullu mithlu ajri kulli man amila khairan min ummati kuma ya abu ne sananne zaunanne nunanne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kwatan kwatankwacin ladan duk wani aikin alkhairi da wani daga cikin al'umma su zai yi an fahimta ku kai wani aikin alkhairi sai ka ce ladan Allah ya ba annabi is understatement already annabi sallallahu alaihi yana da ladan duk aikin alkhairin da kai ha addalu ala khairi ka fa'il to duk wanda shi ya sanadiyan wani aikin alkhairi na wani za a ba shi lada kwatankwacin ladan da aka ba wani an gane duk aikin alkhairin da musulmai suke yi wane ne shirye da su zuwa aikatawa to me na shi wani kyauta kuma hmm? kai ne kake da bukatar ladan ka gani lada na yin yawan wasu ya mishi yawa tun daga lokacin da ya fara da'awa har yau har duniya ta nadi in kai sallah yana da lada in ka faɗi gaskiya yana da lada in ka bi iyaye yana da lada in kai azumi yana da lada in ka sa kaya mai kyau don ka zama ka yi mutunci yana da lada in ka faɗin uwanka murmushi yana da lada in ka faɗin magana mai kyau ko mai kai maza Allah sallallahu yana da lada kuma ladan irin ladan da za a baka yake la yunqas min ne shay'an ba za a rage komai daga naka ladan ba shi ma ba za a rage komai daga naki ba iri ɗaya za a ba kuma tabbas ne to wa da kai da shi wa yake bukatar kyautar lada kenan an fahimta ku ke kaga wannan dalili ne na biyu dalili na farko sahabbai ba sa yi so da bai koya musu dalili na biyu kuma wannan yace min ghairi an yunqas min ajri al-amil shay ba tare da an rage wani abu daga ladan wanda yayi wannan aikin yace li annahu huwa alladhi dalla ummatahu ala kulli khairin wa abshadahu ilayhi to da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya nuna wa al'ummansa zuwa ga dukkan wani alkhairi kuma shi ya shirye da su zuwa ga wannan alkhairi an fahimta ku to wannan matsalan ke mali ta ke fito fitar da wata matsala ya ce wa man ƙala innal mayyita yantafi'u bi qira'ati alqur'ani indahu yace wanda zai ce ai mamaci yana amfana da karatun ƙur'ani da za a yi a kusa da shi bi itibari sama'ihi kalamin layi in aka yi la'akari da ai an jiyar da shi maganan Allah a gani wani zai fana ka zai ce to amma ai duk da yana ba yana kwance gawa ne ai ya tabbata cewa gawa ai yana yana yana yana yana sanin abin da ke faruwa a wai da shi ko annabi sallallahu alaihi ya tabbatar mana ku sai wani zai ce to ai mun karanta ne saboda ya amfana ya samu ladan sauraron karatun qur'ani kila wani zai faɗi wannan ce to amsa ce fa hada lam yasihu an ahadin min min al-a'immati al-mashhurin yace shi ma wannan tunanin da yake bai inganta ba daga wani koda mutum ɗaya ne daga cikin jagorori sanannu wala shakka fi sama'i yake ba ma kokotin cewa in kana karatun qur'anin yana ji ba wanda ke shakkan wannan nasosin qur'ani sun tabbatar da haka in kana karatun qur'ani ko ko me kuke yi a kewaye da mamaci yana ji hatta sallah da kuke ma mamaci na gawa yana ji kuma yana ba ku amsa amma ba za ku ku ajin amsa kuna Allahu akbar yana ce muku sai kun zo nan za ku san Allahu akbar kun ɗauke shi manzalla Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yana mutumin kirki yana ku yi sauri mana kuna ɓata min lokaci mutumin manza yana ina za ku kai ni ku ɗan yi jinkiri mana yana jin abin da kuke yi kuma har yana magana da ku shi sama wala shakka fi sama'i ba ma kokon cewa yana ji walakin tifa'uhu bis sama'i la yasif amma ya amfanu da jin wannan kuma abu ne wanda babu dalili a kai me yasa yace fa inna thawaba listima'i mashrutun bil haya so da samun ladan sauraron qur'ani sharadin shi shine mutun ya zama yana rayi an gani ku wa qad qata'a bi mautihi kuma wannan sharadin ya yanke da mutuwansa amma ce idza mata al-insan in qata'a amaluhu magana ya kare kaga ko ya ji ba zai amfani ba zai samu ladan sauraron so da ai ya riga ya mi ya mutu so daga lokacin ne mutu in kafa amaluhu aikinsa gaba ɗaya ne yayin sai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sabu an fahimta ku mala yace bal bal rubbama yatadarraru wa ta'allam kai sai dai ma kila ya tutu ya ƙara mutu tsanani na raɗaɗi sanadiyan karanta ƙur'anin da kuke yi me yasa yace li kaunihi lam yamtasil awamir Allah wa nawahi in ya zamanto umarnin Allah da abinda Allah ya hana na ayoyin da kuke karja ya sani ko bai aiki da shi ba zai zama hujja a kai shi ha to kaga babu lada kenan sai la'ada zai mutu ba zai amfani shi ba zai samu lada ba kuma akwai yiwuwan ya samu zunubi to me ya kamata aiki nan sai a kame sai a hakura an gane ku sai a haƙura wannan a takaice ya daga cikin abin da malam yi magana a kai insha Allah ta'ala to Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin ta'alikinsa yayi ishara zuwa ga abin da ya tattauna a cikin ahkamul janaiz a gaje cewa qad sharahtu hadha ونظرت في الاتفاق المذكور في احكام الجنائز yace ya yi sharhin wannan magana akan amfanuwa da mamaci yake yi da aikin rayayyu kuma yayi yi magana akan maganar da shi malam ibn abil izzi al-hanafi yayi na cewa akwai ittifaqi akan haka yace ya ishara zuwa ga wannan a cikin ahkamul janaiz wa bid'uha sai da cewa shi malam ya ce a shafi na 173 amma shi malam ya amfani da bugun sun na farko da ya san da ya san da shi na ta alaman alaman ya ce kwaya guri mu ga wurin ku sai mu karanta so da matsala wannan matsala ce wacce ana kai kawo sosai a kai yawon shi a wannan yana shafi na ɗari biyu da goma sha tara ilan ta bi ka duba shafi na ɗari biyu da goma sha tara ya fara maganin tun a tun a shafi na 217 yake cewa da ya fara kawo hadisai bayan ya kawo magana a kan wancan ayan wa allaita lil insani illa ma sa'a a shafi na 216 to bayan ya yi shirin ayan a shafi na 217 sai ce yi wayo yi aikidu ma dallan alaihi al'ayatu wal hadith daga cikin abin da zai karfafa abin da ayan ya nuni zuwa gare shi da kuma hadisan ce a hadithu khasfatun bi walidi bi amali waladihi salih yace hadisai da suka zo a kebe suka yi magana akan amfanuwa da uba ko iyaye suke yi da aikin ɗansu na gari hadisai da suka zo suka tabbatar da cewa uba yana amfanuwa da ayyukan ɗansa na gari yace da fati wa siyami wal wa nahwihi kaman sadaka da azumi da yanta bayi da wani abu makamancin wannan malam shekawa hadisan da muka karanta a satin da ya gabata mala ya kawo hadisai guda hudu a ƙarƙashin wannan to bayan da malam ya kawo sai malam albani ke cewa qala shaukani fi nailil fi nailil awtar yace imamu shaukani Ha! muhammad bin ali ash-shaukani Allah ya ji gaishe gafarta mishi malaka ya fara cikin nailul awtar mujalladi na hudu shafi na 79 Ha! na al'autar sharhi ne na littafin muntakal akbar shi muntakal akbar littafi ne na hadisi a hadisul ahkam wadda kakan shekul islam ibn taimiya shi ya rubuta shi ya rubuta muntakal akbar imamu shaukani sai zo yi mata sharhi ya sa masu suna nailul autar na muntakal akhbar to imamu shaukani a cikin nailu awtar yake cewa wa ahadithul bab tadullu ala anna minal sadaqata min al-waladi talhaqu al-walidayn ba'da mawtihima biduni wasiyatin minhuma yace duka waɗannan hadisai da muka karanta a satin da ya gabata suna nuni da cewa lallai sadaka da ɗa zai yi da nufin cewa ladan na iyayen shi ne to wannan ladan yana riskan iyayen ko da iyayen ba su suka yi wasiya da aiwa ko da uba ko uwa ba su suka ce ɗana in na mutu ka yi sadaka da kaza ba a shi kawai yake yi sadaka amma lokacin zai sadaka ninyansa ya yi ne don iyayensa to wannan ladan yana zuwa ga iyayen nasa ko bayan sun mutu yace wa yasilu ilayhi ma thawabuha ladan yana isa zuwa gare su yace wa su bi hadhihi al ahadith umum qawlihi ta'ala yace waɗannan hadisan kuma sune suke kebance gamayyar faɗin Allah maɗaukacin sarki wa allaysa lil insani illa ma sa'a kaga wannan ayi Allah ce mutum bai da komai sai abin da ya aikata to hadisan sun nuna a ashe akwai banda mutum zai iya yin sadaka a maimakon wa iyayen shi kaga hadisan sun zama fi tafsirin umumin ayan shi sun kebance gamayyar aya an gane sai ce walakin laysa fi ahadithil bab illa luqu sadaqati min yace amma gaba ɗaya hadisan da suke magana akan wannan babu su yi magana ne ko akan saduwan ladan sadaka daga ƴaƴa zuwa ga iyaye an gane ku wasabata anna anna al insana min sa'ihi saboda ya tabbata cewa ai dan mutun daga aikin mutun ne da Allah ya ce mutum bai da sakamakon komai sai aikin sa abin da ya kokari akai ai dan kai daga cikin ne kokarin ka an gani fala hajata ila da'wat taqdis wasu ce ba bukatan a ce wai hadisan sun sun kebanta ayani a ayan ma hadda shi yake magana da Allah ya ce wa allaisa il insani illa ma sa'a hadda aikin ayanka so da ai ayanka daga kokarin ka ne maganan a ce ma hadisin ya kebance a ba mai mata so ba shine abin da malai yake magana a cikin yake wa amma min ghairi waladi fa adh-dhahiru min al-umumiyat al-qur'aniyya annahu la yaslu thawabuhu ila al-mayyit yake amma in ya zama daga wani ne wanda ba uba ba da ba ila abokinka ko matanka ko wanka an gane ku to abinda ayoyin yake nunawa shine ba zai yi sadaka ya ce ladan Allah ya kai maka ba saboda huwa laysa min sa'i an gane ku matanka ba za ta yi ba ta ce ladan Allah ya kai maka abokinka ba zai yi ba yayanka ba zai yi ba kaninka ba zai babanka ma ba zai maka ba so da ai kai ba ba kai ba wani kokari kai wajen samar da baban naka an fahimta ku kuma Allah ce wa Allah laisa lil insani illa ma sa'a sai ce fa yuqafu alaiha yace da wannan imamu a jogani ya zo da da wannan dalilin a tsaya a daidai inda nasi ya tsaya hatta ya'ti dalilin yaqtadi tafsisuha tafsisa har sai wani dalili ya zo wanda zai kebance ce eh hadda wani wanda ba dawa. amma a yanzu babu wani dalili a Qur'ani ko sunna da ya nuna cewa wani wanda ba da ba zai iya yin sadaka yama wani wanda ba ba mahaifin shi ba kyautan wannan ladan babu an gani malam ya kawo maganar imamu shaukani sai ce kultu sai shek muhammad nasu ne albani ce ni kuma sai na ce wa haza huwa alhaqu alladhi taqdihi alqawaid alilmiyya yace wannan shine ita ce gaskiyar abin da ka'idodi na ilimi ya tabbatar annal aya ala umumiha wa anna thawaba sadaqati wa ghayriha yaslu min alwalad ila alwalid li'annahu min sa'ihi bi khilaf ghayr bi khilaf ghayr alwalad yace ayat ta nuna haka cewa ladan sadaka da wani abu wanda ba sadaka ba in dai daga ɗani zuwa ga iyaye to yana riskansu so da 'ya'ya suna daga cikin aikin iyayensu yace lakin sai dai na kadi nakala an wa ghayruhu al-ijma' ala sadaka, as-sadaqa taqaw 'ala al-mayyit wa yasiluhu thawabaha an gane ku ce haka da qalu al-mayyit fa atlaqu wa lam yuqayyiduhu bil-walid fa in fa hadha al-ijma' kana mukhaffifan lil-umumat allati ashara ilayha ash-shawkani fi ma yata'allaqu bis-sadaqa yace sai dai imam an-nawawi shi ne ya tashi magana ko cewa yayi kawai mai mamaci yana amfana da sadakar rayayyu bai keɓance ya ce uba ne ko daga ɗaguwa iyaye bai wannan keɓancewa ya ce kuma an yi ijima'i a kai sai malalwa ne ce to in ya tabbata malamai sun yi ijima'i to ijima'in magana da imamu shauka ya faɗa ne an fahimta ku amma saɓanin wannan babu wani dalili a kai an gani ah, مالك ويظل ما عداها داخلا في العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوها من العبادات yace kuma zai iya shiga karkashin inuwan abinda ba sadaka ba kamar azumi kamar karatun qur'ani da wasu abubuwa duka zaka yi amma lokacin da kake yi a matsayin ka na da ka sa a ranka cewa wannan ibadan ba tawa bace ta babana ne ko ta mama ta ce ko kuma nasu ne duka duka zaka yi dauki qur'ani zaka yi karatun qur'ani kana zama wannan ka kudita a ranka cewa karatun qur'anin nan ba na bane na babana ne karatun qur'anin nan na mamana ne karatun qur'anin nan ya nunyanka abinda ka kudita ba ke ka gama ne sai ka ce ya Allah karatun qur'ani da nayi ladan ka ba su ba a'a tun farko ninyanka ninyan ba taka bace ta su ce an fahimta ku yau yake duka zai iya zai iya shiga ciki an gane ku sai ma laice duk da cewa ma ni walakin ni walakin na ni fi shakkin kabirin fi sihhatil ijma'i maqul yace duk da cewa ma ni ban yadda cewa akwai wannan ijma'in da Imam nawawi ya fara an gane ku kaga bayan ya bashi wani yace in ma akwai ijma'in to wannan abin da aka tabbatar ne yace balle ma ijma'in ma ina da shakka akai an gane ku sai ma laifau dalilai wanda ke tabbatar da cewa lallai ba ijma'in bane Uh, imamu Nauyi za a ce ya yi kuskure ko ya samu ko sami wahani an gane don na takaice ke na abinda sheikh muhammad nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala ya yi ishara wanda za mu karanta magana yana da don ya yi magana har da warware ijima'in amma wannan ba shi ba ne bukatar mu a yanzu mu zo in karatunmu na akamar janaji ya zo kan wannan gurin insha Allah ta'ala za mu yi magana a kai malam ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya ji gaishe gafarta mishi a cikin wannan littafi nasa ar-ruh ar-ruh fi al-kalam ala arwah al-amwat wal ahya بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال العلماء سنة لتافي كنا نبالا ابن قيم الجوزية الله مدعو فكين سرسي يجيكي شغافة تابيش فابن قيم shi ma ya yi babi a cikin wannan littafi ta abu a nawa bugun a shafi na shida. a shafi na shida, malam ibn al-qayyim ya yi babi ya ce al-mas'alatu ku ashara mas'ala ta goma sha shida ya ce wahiya hal tantafi'u arwahal mauta bi shay'in min sa'il ahya'i am la yake shin rayukan matattu suna samun wani amfani da wani abu daga cikin ayyukan rayayyu ko ba sa samu kaga shi sai kulla babin da sigan tambaya ko ke shin rayukan matattu suna amfanuwa da aikin rayayyu ko kuma ba sa amfanuwa da aikin rayayyu malai ce fal jawabu sai ce amsa za mu karanta da yana amsa yace annaha tantafi'u min sa'il ahya bi amrayn yace ya tabbata cewa rayukan matattu suna amfanuwa da aikin rayayu ta hanya guda biyu yace mujma'un 'alaiha baina ahli sunnati min al-fuqaha'i wa ahli al-hadith wa at-tafsir yace kuma hanyoyi guda biyun nan gaba daya malaman ahlus sunna daga malaman fiqhun su da malaman hadisi da malaman tafsiri duka sun hadu akai babu wanda ya sabani a cikin, an gane babu wani malami ahlus sunna da ya sabani a cikin, hanya ta farko ahaduhuma ma tasabbaba ilayhi almayyit fi hayati abinda shi mamacin shi ya sababin samuwan abun lokacin da yake raye an gane ku aga malai na ishara zuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mata insanu in qata amaluhu illa min salat kaga sadaqatun jariya yana da rai ai ya samar da shi to bayan ya mutu ai zai ci gaba da samun lada ne in rayayyu suna amfana da mu ko ba ka ba wanda ya gina masallaci sai bayan ya mutu sai masallacin ta rushe misali ko aka kulle masallaci zai ga samun lada ba zai samu dole sai in rayayyu suna ne suna wanda ya gina rijiya amma bayan ya mutu sai aka daina amfani da ko rijiyar ta kwafe ko aka rufe wani dalili zai ci da samun lada ba zai kaga ai yana samun lada ne sanadiyyan aikin dawa rayayyu suke yi an fahimta ko shi ce ma ta sabbaba ilaihi almayyit fi hayati abinda shi mataccen wanda ya rasu shine ya sababin samuwan abun lokacin da yake raye to in wanda suke raye suka ci gaba da aiki to shi zai rinka samun amfani sanadiyan aikin da suke yi an fahimta ku sai ce na biyu wasani du'a'ul muslimina lahu واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع ما الذي يصل من ثوابه هل ثواب الانتفاع أو amal. Ya yace abu na biyu da ke sa waɗanda suka rasu su amfana da aikin rayayyu shine addu'a da rayayyu za su musu da neman musu gafara da sadaka da za su yi on their behalf da aikin haji duka wannan bayanin satin da ya wuce ku yau duka waɗannan wanda suka rasu suna amfanuwa da shi in rayayyu suka yi wasu kowa da kowa in ya za su amfana wasu ne ban da wasu addu'a ya kowa zai addu'a ko kowa ba sai dole sai danginka ko na kusa da kai ko ɗanka kafin zai maka addu'a kowa zai nemi maka gafaran Allah Allahumma fil lahu warhamhu wa kaza ai ba sai ba sai danka ba amma sadaka ba kaga sai da zuwa gaba zuwa ga mai kamar yadda muka karanta ko tun satin da ya gabata da sauran da aikin haji da sauran malai wannan shine abin da ya tabbata sai malai ta koro hadisai da ayoyi waɗanda suka yi magana akan haka malai magana kusan saba da shafi kusan shafi goma sha ya ta zuba dalilai akan wannan wannan matsala din ala hal mu fahimci cewa lallai waɗanda suka rasu a da ahlus sunnati wal jama'a da kuma abu shine ko abu da qur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka tabbatar waɗanda suka rasu akwai abin da rayayyu suke yi ya zama kuma su sun amfana da wannan abin da rayayyu suka yi an gane ku malam ya yi magana har kusan shafi ashirin da biyu duka akan wannan matsala har kusan littafi guda ke nufu a cikin littafi allah maɗaukakin sarki ya samu dace fakara ta 90 sai malake wallahu ta'ala yastajibu ad-da'awati wa yaqdi al Allah maɗaukakin sarki yastajibu ad yana amsa addu'o'i wa yaqdi kuma Allah yana biyan buƙatu. an fahimta ku a wannan magana na imamu tahawi akwai abinda suke kira tafsisu tafsisun min al'am an ka ce Allah yana amsa addu'o'i me ake nufi da amsa addu'o'i ai bukata ya sa biyo ku amma da ya ce Allah yana amsa addu'o'i kuma sai sake ce kuma Allah yana biyan bukatu an gane ku so kai kai tunanin a'a duk yadda Allah ya amsa addu'anka ya biya maka bukata sai dai bukatan akwai bukatunmu namu wanda wallahi ba mu san shi ba amma Allah da ya halice mu ya san mu ne ko muna da bukatuwa zuwa ga wannan abu an fahimta ku ke sai kai ka roƙi wani abu nasiru sun magana muka yi da asuwa bai maka bage ne haka da hankali ku haka, kai za ka roƙi wani abu daban an fahimta ku amma Allah shi ya halitte ka shi ya san ka ya san me kake bukata kuma ya san me kake bukata sai Allah ya baka abin da shine zai fi maka amfani ba tare da kai wakila ka san da wannan bukatun wanda za mu zo mu karanta hadisi daga cikin hadisan da suke ishara zuwa ga Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani bai wani tsokaci ba haka akan wannan fakara amma dai mun san cewa addu'a ibada ce addu'a ibada ce hasali ma addu'a yana daga cikin mafi girman ibada kamar yadda tabbata a sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake addu'a huwa al-ibada an gane ku akwai ruwa da yazo da cewa addu'a mukhul ibada amma wannan bai inganta ba wanda ya inganta shi addu'a huwa al-ibada amma mai mukul ibada bai inganta ba mazala ce aiki addu'a ma ita ce ibada suna nuna kan mahimmancin ne addu'a Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da yin addu'a Allah maɗaukakin sarki ce wa kala rabu kuma du'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ce ubangijinku ya ce ud'uni ku roƙe ni astajib lakum zan amsa muku to in na ba Allah ce innal ladina yastakbiruna an ibadati kaga ya dace da hadisin annabi ko Allah ce lalle waɗanda suke girman kai sai bai ce daga roƙona ba sai ce daga ibada suna maka addu'an na menene ibada ne kaga da Allah sai ce innal ladina yastakbiruna an da'wati ko ko an du'ai sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati wanda suke girman kai daga bautana dalilin kaman wannan addu'an da yace ayi din nan ita ce bautan in baka yi addu'a ba kaman baka yi bauta bane ce wanda suke girman kai daga bauta mun sai dukuluna jahannama dakhirin ko za su shiga gidan wutan jahannama suna kaskantattu wulakantattu an gane haka Allah madaukakin sarki wannan ayat cikin suratul ghafir kenan ko a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ce wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni game da ni kallace inni qarib lallai ni ina kusa Allah bai ce qul inni qaribun maluma suka ce akwai hikima so da ayin ka karanta qur'ani duk inda tambaya aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yanzu ba ranka yana ce mishi qul ce, ko ba haka bane amma a wannan sai Allah bai ce kulba wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni game da ni sai Allah bai ce kace ba ko sai Allah ya bada ansa direct ko sai ce ni ina kusa da su bai ce ka ce musu ai kaga annabi aka tambaya ko da sai a ce annabi ka ce musu amma sai Allah bai ce annabi ka ce musu ba ko sai ce ni ina kusa da su balmas ka ce mene ce ce hikiman hikiman shine saboda a nuna maka cewa a ba addu'a ba a sa ba ka sa wani tsakaninka da Allah ba za ka zo ka ce mun ka runga roƙa misali ka ce aliyu ka ban aihuwa ka ban kaza wai kai tunaninka kana faɗa min da ni sai in faɗa ma a so da a nuna maka babu wannan shi yasa Allah bai ce ma annabi ma kake ba ko ya bada ansan daren kai tsaye an fahimta ku so da babu wasiƙa addu'a ba ka sa wani tsakani wannan kuma shine yana daga cikin manyan bambanci da ke tsakanin ahlus sunna da sufaye yan ɗariƙa musamman yan ɗariƙan tijjaniya da ƙadiriya su sun yadda za ka iya roƙon mutum wasu da ya kai wani matsayi za ku zo magana a kan wali ta gaba akwai magana a kan wali wane ne wali a suna ganin wai ta kai wani matsayi da haka yanzu za a iya roƙonka kai sai ka faɗa ma Allah wanda mutum ta ni ba shi nike roƙo ta ka da bambanci da arnan zamanin annabi da manzo Allah ya yake su ai sun faɗa ma na wani illa liqarribuna ila Allah zulfa sun ce ai da maguma kan ba muna bauta musu dan mu yadda su Allah bane a muna bauta musu ne saboda su su isar da sakon mu a wajen Allah saboda hakan da suke Allah ya ce a yaƙe su sai kuma kana su jiran sai an ce maka zama arni wayan kuma an taimake ka ma an fada maka ka tuba sai kai fushi hmm? a yakin da ya wuce nan ba mun ga bidiyon wani ba a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kashe sau kusan miliyan goma aka yi wasting a banza ya je zama arne bai zama arne a najeriya ba sai da ya je cikin masallacin annabi yana ce ma annabi annabi ka ba mu ka saba mana wai annabi ya ba su bayan ya gama roƙon annabi ya ce shehu tijjani ka mana yanda Allah bai asara miliyan goma to Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa addu'an mai addu'a idan ya kira ni amma da sharadin falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun su amsa na wa kuma su yi imani da ni tabbas sun suka yi haka za su shuri. Allah madaukakin sarki a wani guri Allah madaukakin sarki da sigan tambaya Allah ce amman mutarra wa sua wa a ilahum ma'a Allah la hawla wala quwwata illa Allah ce wai wane ne wannan wanda yake amsa addu'an wanda ya shiga cikin tsanani a lokacin da ya kira wa yakshifu su wani ne ke kawar da mummunan abu da zai samu mutum Wai da alakun kulafa al'ab wani ne in kuka roƙe zai mai da ku kalifofi jagorori a bayan ƙasa waye isa wannan Allah ce a ilahun ma'allah a kone abun bauta tare da Allah ne? ta gai zuwa nan ga wani wanda za ka roƙe shi Allah ce a ilahun ma'allah ina sauraron tafsirin profesa mansur isa yarwa hafizahullahu ta'ala da yake tafsirin wannan aya sai yake ba da labarin wani incident da ya faru da shi lokacin da ya gama jami'ar islamiyya madina za su dawo shi tun kafi ya je jami'a da ya aure to dai-dai jami'an kuma ya yi yadda za aka yi ya tafi da matan shi ranar da za su dawo sai aka samu matsala a passport ɗin matan shi sai zama wai sai dai shi ya dawo ya bar can an rectifying problem kuma ita ta dawo kuma yana can din ma zaman shi a madina ya kare visa komai na shi tsora ka is not entitled to ko duk wani abu da jami'a za ta bar komai sai dai su kashe a jikinsu kuma kudin ya tashi karewa so riga sun zama stranded tun yana nan to ina ga in ya tafi ya barta yace suka zo airport suna kallo ya wuce shiga duk ya ce ba zai shiga ba ai ba zai tafi bar iyalin shi ba ai ya sun riga sun bar madina sun zo airport sun yi sallama da kowa ana ganin makila sun kama hanya yana kallo aka gama clear mutane kowa shiga jirgi har aka ce za a rufe kofar jirgi yana tsaye ya ce kawai sai nufi ban gida airport sai dai a launa sai zai zauna ko sai rinka faɗin ya mujibal mutarra idza da'a ana ana ana al-yawma mutar fa'ajibni ya Allah ya mujibal mutarra idza da'a ana al-yawma mutar fa'ajibni ya Allah ko ya rinka faɗan wani. ya wanda yake amsa wanda ya shiga cikin matsatsi ya Allah yau ina cikin matsatsi ka amsa mun ya Allah ko ya rinka faɗa ya yace yana faɗa yana kallo har aka tashi a aiki jirgi ne bai tashi ba amma masu kilarin sun kashe computers ɗinsu sun kashe wutan nan gurin da ake kilarin abuna na matsayin su sun gama duty ɗinsu yake shi ko a jikin shi yana ta yin addu'an shi kawai sai ji kamar motsin ki ashe wani ne daga sama shi asalin komanda ɗinsu gabaɗa yana kallon shi a cctv camera shi ne ke buɗe ƙofa ya ji kat kat kat an buɗe ƙofan kofa an sauko daga gidan sama ana zuwa aka dumfare shi aka masallama ne faru ya ce gashi gashi gashi ya ce na fasfot ɗinka da komai ya ƙarfa shi da kai shi kwamannan ya je kunna kwamfutan da aka shi ya rectifying matsalan na matan nashi da nashi ya ba su ya kira a buɗe ƙofar jirgi wayannan su shiga tukun jirgi amman yujibul muftarra idza da'a wallahi matsalar muku muna addu'a da kokonto ne wallahi shi yasa muke samun matsala amma za ka yi addu'a ka yi da tabbas ka ji a ranka cewa Allah zai amsa mu wallahi Allah zai maka wallahi Allah zai maka akwai wani da shi ma ya bada labari shi ma zai je shi kuma zai je aikin hajji ne sun zo an gama an sallai mutane an shiga ana layi wajen clearance ko ya taba sai ga ba passport ba visa na magana tafiya yake hajji babu hankali shi ya tashi ya yi dama ya hagu ba wanda ya sani wa zai je tambaya kowa na ta kanshi kowa na Allah laje ya ya wuce to shi alaran ne kawai sai shi ma sai samu gefe ya samu gefe ya alaula ya zauna sai fara addu'a sai fara faɗin ah, subhanallah na manta addu'an da ya rinka maimaitawa ya rinka maimaita wannan addu'a ya rinka maimaita wannan addu’a ya rinka maimaitawa yana kallon mutane suna ta wucewa shi kawai yana ta addu'an shi kawai shi an kawai sai an taɓa shi a kafaɗa ana taɓa yi sai haka Wala ko abin da yake nan ko sai haka da hannu a ije mishi bisan shi shi ya je ko Allah ne ya amsa addu'ar shi an kawo mishi ne sai wancan din sai ije mishi sai tashi da sai kama shi malam ba za yi godiya ya kai ma aiko ka kai Allah ya aiko ka Allah zan gode mishi ba kai ba <laughs> ka ji ƙwaran kai ko a yace kai ma aiko ka aka yi ba zuwan kanka bane. to su kai addu'a da yaƙi ne kai da cewa Allah zai maka wallahi Allah zai amman yujibul mutarra idza da'a a karshe Allah ya ilahun ma Allah ta duk wannan yana nuna maka cewa addu'a abu ne mai ibada ce kuma ibada ce mai mahimmanci mai girma akwai a cikin sunan tirmidhi da sunan imam ibn majah sheikh muhammad nasir da albani ya wuna hadisi ne ingantacce a cikin as-sahihul jami' as-saghir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man lam yas'alillah yaghdab alaihi. duk wanda baya roƙon Allah Allah yana fushi da shi duk wanda baya roƙon Allah Allah yana fushi da shi ha shi yasa wani daga cikin masu hikima yake cewa yace is'al yace ka roƙi wanda in ka daina roƙon shi zai yi fushi da kai karka je ka roƙi wanda in ka yawaita roƙon shi zai fushi da su. wane ne ka yawaita roƙon shi zai fushi dan adam a kwana ta zai gaji zai fushi shi kuma Allah maɗaukakin sarki in tarakta sa'alahu yabdabu wa bunayya adama in sa'altahu yabdabu shi Allah in ka na roƙon shi ne sai fushi in kana roƙon shi ne sai ji daɗin ka ya ringa Allah Allah ka zo kaga Allah kenan Allah ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana tsarin da Allah madaukakin sarki yake bi wajen amsa addu'a hadisi gaddace a cikin sahih muslim Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ma min rajulin yad'u Allah bi da'watin bi da'watin laysa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu biha ihda thalath qisas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da zai daga hannu yi addu'a ya roki Allah kuma ya zama addu'an nan babu sabon Allah a ciki kuma babu raba zumunta a wannan addu'an inda har babu abubuwa guda biyu nan mutum yi addu'a ba sabon Allah ba raba zumunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas Allah sai ya bashi ɗayan ya mishi ɗayan abubuwa guda uku kaga shirin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama baka roki Allah saban Allah ba ya baka daman ka sa'a mishi kuma addu'anka babu me raba zumunta manzo Allah ce to in dai har mutun yayi addu'a da babu waɗannan abubuwa guda biyu to Allah zai masa abubuwa guda ɗaya uku yace imma an yu'ajjila lahu da'watahu ko kuma abu na farko shine Allah madaukakin sarki ga dama abinda ka roƙan nan sai baka kace ya Allah mota sai baka Allah aikin haji sai baka ha Allah ka sa an fi kowa ilimi sai baka kana roƙa sai baka Allah ya'ya nake so ya baka mata mai kyau nake so ya baka an yu'addila Allah da'watahu duk wanda ka kira lamin bai dariya ba sai na karshe eh sai Allah in Allah Allah sai baka abinda ka roƙa yake aw yudkhila lahu min alkhairi mithluhu ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya tanadar mishi ladan wannan addu'an ya zama masa alkhairi ran tashin alkiyama ya zama masa dalilin shigan shi aljanna Ka yi ta addu'a ya Allah mota mota har ka mutu ba ka yi mota ma shi ɗin ba ko bayan kwana biyu sai an tura to ka dena lada ne na yana taruwa maka kila Allah ya ga sallanka azuminka akwai matsala in aka barka da su ba za ka shiga aljanna ba yanzu kuma kana ta addu'a Allah ce ku ta tara mishi ladan addu'a ya shiga aljanna da ladan addu'an shi tunda sallan shi da azumin shi da kaza bai kai ya shiga aljanna ba to ku tara mishi shiga aljanna da ladan addu'an shi kai asara yake na uku aw yasrifa anhu min ash-sharri mithlaha ko kuma wani sharri da zai same ka sai Allah madaukakin sarki sai sun kuɗe maka wannan sharrin kai ka ce ya Allah mota amma kuma a kaddara da Allah ya yi maka gidanka zai rushe a damina sai Allah ya hana ka mota mai kun ya baka mota sai hana gidanka rushewa kuma kai baka